muna noman gujiya tare da kwalan shi namiji ya can shi na shi kai ko kana naka to naka in ka yi dai dan bukatun ka kai ba dai dan namiji ka yi shi ba saboda Allah wuraren da mata ga noman gujiya da kwalan shi ina suna ko mazan suna gaba su ko kuma sayi na suka yi sai na suka yi yanzu babu wurin da namiji gaba ka tunda ko shi wurin noman bai ishe shi ba bale shi baka sai na ka kai akwai waɗanda ka saye su shekara uku akwai wani kuma ka taka shekara guda sai shi amshi abin shi wani amfani amfani aka samu idan an kai wannan noma in dai shekara ta taho da kyawu in akwai ruwa noma bai yohinta akwai amfani wanda shike shina tunda mutum bai ce ya kaka shi kai kana samun albarkar damana kuma albarkar da ka samu ku ci ku sha ku yi ma makanku sutura ku tuha kanku asiri lemu muna samun unhwani gare shi tunda in ka ta kayo ka ko wani bashi aka biya ka sai ka biya dai ce wani ba amma ni dai ni a unhwani kwarai da shi tunda ka gare yanzu dan mai gida na ta bai tuwa ce min gashi ba sai in doko in taimaka ma kaina ba sai na tai koho wani ya saurare ni ba ka kaga an yi unhwani in wani buki ya same ni ba sai na ta na bi wani dangi in ce su taimaka min ba sai in doko in yi da abina ka kaga an yi unhwani kuma in wata nura ta same ka sai ka yi ciki ciki ana samun kwarai da gaske amma ko bara da ni shi bahun kwalan shi bakwai ni ba. bahun gujiya buyu cikin wannan aiki na noman gujiya da kwalan shi akwai wasu matsaloli da kuka fuskanta i e, to matsalolin mu na in ba kara jalli tun tashin warin kan mana ta kama in ba kara abin sa lalle akwai matsaloli tunda sai ka ci bashi sai ka ci bashin irin sawa ga masu ita shi ɗaya na an matsalan mu amma in ba shi dai babu wata matsala ana arewa mata da yawa suna yin wannan aiki wasu kuma yadda ba su yi ko akwai wani kira gare ku daga waɗanda ba su yi masu zaman banza ki mata masu zaman banza in kana da ƙarfin ka ba wani ciwo gare ka ba da ka tsaya cikin gari kai ta raga ai ta ɗauka sunanka ana tallaka gumma ka tashi ka motsa ga jikinka ka ɗebo albarkacin daji kai unhwani da shi wani naka shi unhwani